Assalamu abotan sauraron shirin Maɗa Fada barkan ku da sake kasance tare da mu a cikin wannan shirin naku tare da ni ta Shamsu. Yau a cikin fadar ta mu wace taya da zango a nan garin mata mai gundumar Kance kenan region der mun sake ɗauko muku maudu'in bakuntar haure. Sai dai yau za mu karkata akalar mu ne akan haɗuran da ke tattare da balaguron da kuma ya rayuwar bakon haure take kasancewa idan sun samu isa. Wa'annan kalubale ne suke fuskanta a can nesa da gida. Balaguro ne mai ɗauke da haɗura sosai sun fara ƙara bayyana mana a cikin shirye-shiryenmu na farko idan kun ji sannan sukan fuskanci kalubale da dama kamar yadda ya fito shi ma a cikin wani binciken da majalisar ɗinkin duniya ta wallafa a kan shafin ta na yanar gizo ranar 9 ga watan juli shekara ta 2024 ce sont des traites des tortures travail forcé extorsion famine dans des conditions de détention intolérables expulsion massive vente d'êtres humains y compris des enfants selon le haut commissaire des nations unies aux droits de l'homme relevant que ces abus sont perpétrés A Grand échelle et en toute a kasar Libya kenan wace yawanci na ne bakin haure suka fi dosa. Duk da haka mutane na tafiya bayan waɗannan kalubalen da muka lissafo waɗannan ƙalubale ne suke fuskanta a hanyar su ta tafiya a can kin ma idan sun isa ya rayuwar tasu take kasancewa amsoshin waɗannan tambayoyin tare da bakin namu na yau waɗanda matasa ne masha Allah suka samu halarta a cikin fadar tamu matasa ne waɗanda suka fito daga Conseil Communal de la Jeunesse na garin Mata Mai. Fadar tamu kuma kamar yadda kuka sani c'est aussi la rubrique La musique et aussi la chronique Akan Inshimura Tare de Amina Hassan. Shirin mahaɗu a fada kuke saurare a daidai wannan lokacin 'yan uwa matasa kamar yadda kuka ji a cikin shirin namu za mu tattauna akan wahalhalun da matasa wanda ke tafiya bakuntar haure suke fuskanta. Amma kafin mu shiga maudu'in namu na yau ina son in san kamar idan suka tashi tafiya su matasan nan bakin haure menene suke hange har yake fitar da su. Wa ke son ya fara? <laughs> Wa salam. Malam Basiru kenan kuke eh. saurare. Malam Basiru yana ɗaya daga cikin mambarin Conseil de jeunesse conseil communal de la jeunesse na nan mata mai sannan kuma ya yi yawon taburadar shi yasa ya fara da eh, banza eh. to bayan banza sai me kuma ai in aka ce banza an kare tunda hange kake yafi gida sai ka je ka gane ka ai daga ka sa kafa ka bar gidan wannan inda aka yi ka tari mota ta yi gaba da kai ta bar kasar ku to kai da matsala kun darma arme na dindindin wanda wallah babu kuncewa sai ka dawo ya salam eh dan saboda arman da kadar ma arme ne na doli wanda bayya rabuwa ka gamu da wahala wallah eh dai in mutuwa kai in baka dawo ba amma wallah daga kabar gida ka hadu da ita saboda ni dai na huta na je mali na fuskanci kalubale wanda ban taba gani ba saboda tun daga kamun ka isa kamun in isa ma yan ta'adda suka fara tare mu hanya wahala ce da kuɗi ka rike kuɗi dai na bulala to na na farko tun daga hanya ma ta tukwana kaga ma'aikatan ma ba su kyale ku ba akwai kuɗin su dole ya kun ba su ko a kafa kake ka biya dan akwai wani wuri ma iyaka iyaka ne kamar bariyar bariyar ne kawai na gari gari yo akwai wani wuri ma da ake ce musu ma'aikatan fir'auna da hamana sunan su na rantse da Allah daga kan mota kishi ne za a fara ma idan ka ce baka da na rantse da Allah wani ka ce baka da shi kahin ma a tambaye ka kuɗin tukwana ka shi ne ka fara sha don girman Allah da bulala za ku yiwu Allah banza banza yi wallahi saukin ta ɗaya in kan hanya ne kuka yi saman mali in kuka yi saukin ta ɗaya ne kan hanya dan Nijar yana dan sassauci ɗaya kai jika biyar ce za ka bada wanda ba dan Nijar ba shi wannan jika goma sha biyar duka abin da yana mm, duk barer kuma barer akalla ya tara barer ta goma sannan kan ku shiga daji kuma in kun shiga dajin ma akwai barer barer nan wannan na daji su ne yan iska su ne wallahi in ka sa kafa za ka sabko daga kan mota dama da ko bulala na rantse da Allah ko kake an buge ka ko baka buguwa na sun buge ka alquran kuma tilaya ko ki suna kishi Allah sannan a ce ku kawo kuɗi dan wulakanci ma ba wai ba wai kuɗin za a fara tambayar ku ba wannan kashi shi za a fara muku sannan a tambayar ku kuɗin in ga kenan wannan kalubale ne wanda ba karami ba kuma dan ni hutata tun kahin ma muna barin labzanga mun ka fara haduwa da 'yan ta'adda suka da mu mun ka tsaya moto biyu kowanne da mutum biyu a kan shi sai da muka tsaya kawai wani saman tudu can gurin gehen kwalta mun ka gansu sun hin moto ɗari suka sabke mana direba ji muke taya za su yi da shi suka je suka mai tambayoyin da suka mai suka mai mana shi ni kafin ka ci gaba wannan zancen da kake ya jima sosai wani jimawa ya jima abu yana raina wani jimawa ya za a manta shekara ba ma yi ba shekara eh, ba a yi ba shekara ina eh, jima ai shi sanya abin bai mantuwa mun sha Allah har yanzu da birdi a jikina inda tele ce ma da na nuna ma birdi <laughs> to wallahi kuma muka je cikin daji muka je cikin daji dama daga ka shiga dajin nan ka san ba sarki sai Allah nan dan shi kade zaka dogara da shi wallahi billahi lazi ba sani ba sabo tun nan nan can abinci ma wani ya baka bai taso ba in Allah taimake ka kayi bara ka haɗu da wani guntu a tuwo wani garin rogo ko wani abin ga komi in za ka sai kuɗi ne gaske ruwa na sha wannan idan ka isa kenan in ma ka isa can kin to kafin mu isa kin hmm. ina shi sauran waɗanda suka yi su ma sauran garuruwa za mu ba su dama su gaya mana suya balaguron su ya kasance wannan basiru kuka saurara kenan wanda shi da ya tashi ya doshi kasar mali yankin azawa da kenan wajen neman zinariya to wa kuma Wa alaikum salam. Kuna tare da Salisu Muhammadu. Eh gaskiya ni da bana yi ma magana sai na ji an taɓa wani guri wanda kamar daidai aka yi da inda ya kamata in yi magana. Saboda ɗan jijibin tarihi ne ni ma zan bada a gamar tahiyata kuma wanda gaskiya abin har yanzu in na rumza ido na ina ganin shi. Tun daga hawa mota na fara ganin matsala. Saboda na farko motar da muke hawa mota ce irin wannan telam wadda ake ɗora shinkafa a saman ta muke. Ga sanyi ga ruwa kuma ƙasa shanu. Mm-hmm. kuma kwana biyu ake ana tahiya haka etaj eh, kamar etaj eh, can karshen kasa ita dai motar nan babbar mota wace ke da kamar rumfa bala da karahunan nan yawa karshen ta shanu tsakiyar ta tumakai ku kuma a can koli a ririke haka nan za ku dinga tahiya na farko babu wani tsayawa dogon cin abinci babu sallah kai abubuwa kala kala kala kala na matsaloli babbar a tahiya kuma in ruwa ya zo a nan zai baku kashi kuma anan za ku bushe sai in kana da wata leda ce kai ka san hanyar can ma da leda ka a jikinka wuf ya karata ta wai ina kuka dosa ni Nigeria muka dosa mu ne muke ta yaha Lagos kuma kin ga wannan tahiya ce muna tsakar tahiya kamar kakin da ta same ni gashi nan ma kusa shi yasa zan yi magana saboda abin a tare ne muke tare eh, eh, da shi muka tafi tare muka tafi shi Mhm. yanzu inda ni tun daga nan na tsine mata barhada yanzu da muka taho tare da shi a cikin motan mu akwai wani wanda yake makwabcin mu a sama da kuɗi a jikin shi yanzu wannan kuɗin da suke jikin shi ashe akwai wani wanda shi kuma barawo ne iya kusa da shi kuma iya tsakanin mu ni da wanga sai ya sace mai wannan kuɗin yanzu wannan kuɗin da ya sace sai da ya fuskanci an zo example kamar mu da muka taho daga zandar ni zan yo mata mai shi zai take ta sai da muka taho daidai wannan maraba marabai da shi wanga sai ya ce mun to zai yi wajen marhaɗi to ni wajen take ta zamu wajen mata mai zamu Mm. yanzu shi ma wancan barawon sai ya sauka inda wancan yayi shi ma sai yayi yanzu sai da aka taho an zo kamar misali daidai wajen kance sai wannan yayi haka babu kuɗin shi babu kuɗin ka eh babu kuɗin shi daga cikin mota wani sai ya ce na ga wanda ya dauka maka kuɗi sai ya bada example in kayan da suke cikin shi da ya bada example in kayan da suke cikin shi wacce mace tana cikin mota sai cewa ta to ai wannan mutumin da ya sauka daga mota na ga suna shawara da wannan da kai kenan eh wai wai barawon ni kuma da wanka ta ganni muke shawara kuma a cikin motan mun kai mu musa ba wanda na sani to Allah ya taimake ni na ji malamai suna a duk lokacin da saihuwa in ta zo ma an kace inna lillahi mm. wa inna ilaihi raji'un za ka samu sauki bala kurin sai na kira wannan ai kan masu zare a da kan masu hudo sanda ko mu muje in kai su gurin kuɗi ko kuma a kashe ni. Ya salam. Ban san ma zan kira ya ciki kurin daga ciki a wani mutum wallahi duk cikin mota babu mai girman shi. Allah ya kawo shi sai ya ce ku dakata. Sai cewa ke wagga mace kin ce wannan kin ganshi tare da wani suna shawara. Wanda kika gani tare da wannan suna shawara wasu irin kaya gare shi. To inda Allah ruwa ma asiri shi ruwa irin kayan shi duka komple kamar yadda sa wanga haka kala ɗaya. to kayan ma kala ɗaya suke a lokacin shi kuma wancan rigar daban wandan daban in zira ta faɗi kakin sai wani ya taso shi to wallahi wanda yake kusan wannan mutumin ba irin wannan kayan bagare shi idan da haka wannan yaren ƙarya ci kuke mishi to wannan abu ni dai wallahi shi yasa kwana na ma yayi gaba muna nan muna nan muka isa yanzu da muka isa mun sauka Lagos jama'a suka tariyo mu muka zo aka zama kamar wannan zaman da mare ce hili ne wai yanda kika san nan cikin tasha muka tashi ga kayana na zo da su a leda ina zan ajiye kayana kura a gwada mun wata bedi aka ce in je in so kasuwar kurkurutu Mace ce inna lillahi wa inna wani ce kenan salisu salisu ka isa lafiya eh na isa lafiya. mu saurari na sauran kafin mu ji mi ke faruwa idan an isa bayan lagos babu wanda ya tai wani wuri kuma daban sunana abdulmumuni mun kaila to abdulmumuni barka da zuwa a fadar ta. ni dai na je burkina na je ghana na je cote d'ivoire yaya hanyar tafiya waɗannan kasashen take to fi sibidillahi akwai matsala tunda sai in ce lokacin da muka je Ghana Kumasi fi sabilillah bisa kan sezi ne muke kwana fiye da wata uku muna kwana bisa kan sezi kuma in ka tashi wani lokaci ka je ka nemi aiki ma wani lokaci ma da wuya ma ka samu aiki tunda on maka ba ah, on va se retirer oui tous à la fadas. comme vous le savez c'est des partages d'expériences euh, dans notre émission Café mu ci gaba da wannan tattaunawar tamu wace ta dauko zafi ko ta ɗauko daɗi zan studio kalangu indaza inda za su gabatar muna da wannan la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Bienvenue dans le coin dédié aux filles. Ce soir, on va parler de cuisine. Plus précisément, la planification de repas qui est vraiment un défi pour nous. Car souvent, on est à la maison, on ne sait pas quoi préparer vite fait. Pour cela, on a pris quelques astuces pour vous aider. Pour commencer, il faut bien organiser sa cuisine, car souvent on perd beaucoup plus de temps à nettoyer et à ranger au moment où l'on cuisine. Il faut souvent adopter et imposer une certaine discipline pour ne pas y passer des heures au moment de la cuisine. Pour faire une cuisine vite fait, vous pouvez faire des boulettes de viande, de poisson. Elles sont rapides à préparer, à décongeler à cuire à la poêle ou au four. Vous pouvez aussi faire des cuisines et congeler des sauces enrichies comme euh, la fameuse euh, sauce bolognaise. Ces sauces riches et épaisses remplacent tout un plat ou presque à elle seule. Utilisez de la viande fraîche hachée de toutes sortes et bien sûr les restes de viande, de poisson, de légumes, des lentilles. Faites compoter avec de la sauce tomate, du bouillon, de la crème puis congélez-les. Prévoir aussi un stock de conservation en verre. Les aliments bruts, comme par exemple les viandes, sont plus sensibles à la contamination. Il faut donc euh, redoubler de vigilance. Lorsque l'on veut conserver son repas quelques jours, investissez dans les boîtes de conservation hermétiques de taille variée. Préférez le verre, un matériau parfaitement isolant et qui n'altère pas de saveur des denrées créer de l'espace dans son frigo aussi. Pour stocker les aliments, il faut avoir un espace suffisant dans l'ensemble du réfrigérateur. L'air doit pouvoir circuler, petit rappel. La température est ajustée selon les zones, généralement froide, en bas de 3 degrés. Établir aussi une liste de recettes, il est très important car euh, faut avoir pas mal d'idées de plats, comme par exemple entrée, plat, accompagnement et dessert. Quand vous ferez ces euh, listes de recettes, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Faut faire cuire aussi souvent les accompagnements à l'avance. Concocter à l'avance purée de légumes, légumes secs, cuisine céréales, tous se congèle, même les pâtes. Il suffit de plonger quelques secondes dans l'eau bouillante pour les réchauffer. Il faut aussi choisir euh, des légumes faciles. Mettez dans les panier tous ceux qui ne s'épile pas. Pommes de terre, carottes, choux, céleri, la plupart peuvent être blanchis d'avance, ainsi de suite. Les recettes sont nombreuses, les filles. Je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres continuités de recettes pour vous aider à bien organiser sa cuisine. a garin nan kai na yabo masu dama ce me yasa kuke kallo na shekaru ɗaya eh, bayan ɗaya na ce me yasa kuke baya na kunyi kunyi na ce me yasa ke gata baba mai sama ya bambewa yanzu da 'yan kasa na sada kubuto wanke idanu basoshe basukani ya bamu avec les farces never give it up kukosa itawagana gata masu na yasa kuke kallona shekaru ɗaya bayana na ce yasa kuke bayana kunyi kunyi kasa na ce yasa Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Nous anan filin radio Shukura de garin mata mai. Muke ci gaba le risque du voyage de la migration et les défis de la vie de migrants. kafin mu je futu a na katse mun kaila da ya fara kawo muna shi nashi bayani akan yadda ya rayu a ghana to ghana dai na yi wajen shekara bakwai burkina na yi wajen shekara goma sha biyu vrema dai na dai ga bambanci dai wajejen nan dai daban-daban mhm. amma inda na ji dadin rayuwa sai in ce burkina na fi dadin rayuwa fiye da ghana ko cote d'ivoire ko kuma togo tunda inda yanda bai za su dauke ka kai dan gari ne amma fi sibidillahi akwai matsaloli in dai ka je nema wala akwai matsaloli wani lokaci sai ka iske wa'ansu ba su da shi kuma suna nema su komo gida kuma ba su da wanda zai ba su kudin mota su komo gida kuma wani sai ka gani bai da lahiya kuma bai da wanda zai mai jinya Ka ga mutum gashi nan ya je nema ne bai samu ba kuma bai da lahiya kuma babu wanda ke kusa da shi da zai mai jinya da zai bashi kuɗin magani kuma akwai wa'ansu ma sai ka gani sun suha babu mata babu yara kuma sun yi rashin lahiya wa zai kawo su da kuma babu wanda ya ma san garin su duka ana gani tunda akwai wani tsohon wanzami ba san waye sai da ya yi shekara wajen 48 ya tashi rashin lahiya bai da lahiya da ya tashi za a kawo shi gida bai ma san ya dai san sunan garin shi amma bai san sunan gidansu ba lokacin na consular general na Niger wadda ke Burkina Faso ita ne ta hada shi da mutane aka kawo shi nyamai daga nyamai aka nemi garin su yana isa garin su ko kwana uku bai bai cika rabon ya ga gida kuma bai da mata bai da yara kenan abu ne kawai sai dai mu sauka mu kanmu kawai mu a gida fi. mun gode sosai da wannan karin bayanin um, mun la. to to solda ma yana da karin bayani a cikin fadar samu bismillah solda assalamu alaikum wa alaikum salam eh shi harka tahiya fanta sai ga wanda ya je ga wanda ya gano saboda duk lokacin da za a baka labari za ka ɗauka abu ne mai saboda yau in aka ce miki mutum zai tahiya to irin shi a shi dai ya tahi ko ma ina ne ko ta yaya ne dai a gaishi shi an an kai shi an kare mhm. yanzu lokacin da ka tafi daga nan zaka tafi misali aljeri na hanya ta tafi aljeri tun nan hawan mota akwai dizinaf dizinaf tun anan za a fara dora ventura mun taimu 23 da direba da yaron mota 25 kenan mun ketare iyakar tun nan to he mun je babban waje za a kawo station ai na san kusan nan kowa sai da ake hawan jaki jaki dai a farfalas ba a bace a huce tropolis ko mhm. to haka za a jera mutane wani saman wani jikin wani wani jikin wani jikin wani a cikin station eh haka ake yi kuma kasa damun kaya ne sama ne ake mata plate sai a yi kowa sai a rage shi. Na ga har da wasu 'yan sanduna ake bukawa. Eh, ko a ai da mun kai zaka sai ba ba da yake ba. Kayan lahiyar ka ce ranka ne. Saboda tanke baka da ita da an tun kudo ka. Ita wannan sandar. Ranka ce. Ita kake matsewa. he a saka hokka he a bugo kuma ban mace ban namiji ban dan shekara goma ban dan shekara ashirin ban dan shekara talatin ban dan shekara arba'in wannan hofanta da dana cikin sauki ba ji wajen wahala yanzu daga lokacin da kuka isa a samakka kuka ce sai kuke so a nan ne rikici yake ina jin kin taba ganin tudu dai na yashi wanda za a ce miki tudu ko to motar wannan da ta kai ku ita wannan ta ci ta ta kwangila he kun shiga alje yanzu kuna zuwa bakin iyaka za a dora ku a irin motoci na soji masu mai tayoyin nan wallahi aka tsira ku in aka fara hawa ana sabkowa da ku tahiya ce ba zama dama magana ce ake ta tserere direban ku yana can ya shiga kasa shi dan kasa ne a kai mishi ku can abroad ya ja ku abroad sai a je gida ka shiga tamarasit ai murna kake kaje inda kake so ku to anan ka buɗe kohal wahala da rayuwa saboda gida ne za a samu mutum ya samu gidan haya a gefen gari ya kama ku kuma takaru za ku rika zuwa kuna haya kwana duk kullun dala ɗari in ka zo bakin kofa ka biya ɗari ka shiga in mutum ɗari za su zo kwana yau nan gidan kawai zai sa su shi an yi ɗari a bakin kofa in ya so ka kwana titi ba abin da da mishi kuma kai ma an baka samu bayan za kwana dole ka zo ka kwana ana tusa kwa ɗaki ba a san ba wannan lahiyar shi wannan ba lahiyar kuma ban mace ban namiji magana ce ake kawai ta wajen kwana shi gidan kwana gare shi za ku tashi da sahi ku ta aiki akwai tsarin aiki da ake ce mishi mahatta ake cewa yanzu ita mahatta zama ne ake a bakin titi ana daga girji ko yaya ne dai ka je ka wannan zaman ka sami wannan aikin in baka samu ba haka za ka gangaro ka zo babu afuwa sayan abinci babu afuwa a haka ake rayuwa a boye in iko sun huto an tahi a guje a shiga daji a boyi he kai gurin kilo bakwai takwas hmm. ka samu wurin buya he dare yayi inda ake da sauki kamar yanzu a ce ka shiga tamarasa ka shiga unguwanni inda da kwai tashoshin jirgin kasa to a kasan da ke akwai hanyoyi na kasa in ka bi irin wannan wajejen nan ne za ka yi saukin sha wannan tahiyal ita ba tahiya ba ce ta sauki sai ga wanda ya gani saboda abin sai a hankali yawan aka ce maki mutum ya tayi neman kuɗi shi dai babban gurin wanda ya tahi a gida in an tambaye shi ce ya je kuma in ana magana da shi ya rika barazana yana cewa lahiya amma daga zuciyar shi a lokacin da yake magana ma yana tsoron ka a ce ga yan kamena saboda a kowane lokaci ka iya zuwa gida kuma an an gama da kai ba sauki ba da kai hatta zo banya ba su bar maka na gode sosai soldan um, basir da su ka fara muna zancen idan ka idan mutum ya isa inda ka je kai mali yankin azawad kenan ya rayuwar take kasancewa na ka tsike yanzu kuma na ku da fatan kamun afuwa ah, a ana cikin <laughs> aiki to kamar rayuwa can zama wurin kwana wurin kwana dama kai da kaje daji wajen kwana gare ka ko ina ma wajen kwanci ne in ka yi ta ah, ƙarƙashin ina ka gan shi ice a can babu a ah, babu zancen itace ice irin nan ka ga ice a ah, ice babban girman ice a can gurin bai huce wanga dan abu wanga gangana ne sai eh, wanga mi ake ce tumfafiya wani wani ne su ne daji shi kuma kawai sai dai kaɗan samu to idan wani aiki ne ake a can ah, kai da to na zinariya ne ake rijiya za ka kuko ai eh mana to na zinariya ne yadda yake kasancewa eh, buzu ne bugaje ne masu gidajen su za ka samu mutum da rijiya kai ku zo ekip ɗinku ku zo ku mai aiki aiki za ku yi an tono dutsi ne ake huddowa in an samu hanyar shi an samu rezon dutsi ne zinariya cikin dutsi ne ita za ku samu ku huddo ku tattara buhu eh, ku tattara dutsen sai ku dura shi a na sai ku kai shi mashin a niƙa sai ku yi buhu ɗari ku je ku samu <laughs> kai ba kyau fa hmm? wallahi babu kyau sai ku yi buhunna in allah taimake ku ku samu ko garam talatin arba'in wanda za a ba ku kuna ku a'a wannan in kuka je kuka yi aka ta aka kai aka yi niƙa an kai wanki a nan wurin shi mai wankin shi zai hudda a zinariyar zai raba ya ɗauki tashi ta wanki mhm. sannan a cire ta niƙa a yi ne sauran da kuka yi kuma wannan mai gidan za ku raba da shi tsakiya tunda shi ya kawo muku kwamfuresa ya kawo muku janareto ya kawo mai na janareto sai dai amma duk abincin da ya saya muku in kuka raba kudin ku kuka raba kuma sai ku bashi kudin abincin shi ko nawa kuka ya kashe wannan kudin da kuka samu in kuma Allah ya sa kun tari kun samu in nawa kuka samu dan gaskiya wani lokacin ana dan samu amma kuma samu yana ta abinci tunda kin ga kamar da farko na gaya miki sai da muka kwana 21 ba mu samu komi ba c'est parti donc hein, pour la pause musicale pour un peu détendre l'atmosphère masimila ni kerma du masimila si sai ni talka masimila ni bisu borkan siti da nau da moko irkoi du fono fegi da farkai zakul almani ziyanno e haito si bai gate a fomo alsilamo da ta site a foza an fonde ga fayi kamba koyo dagira irko kitaka ibiyo di dara kitaka ikuko di kaina irko kitaka amma wanda ya ce fariza suka yaga fose no bore sinna la sabo wa kai ga hangan lakkal no gadi dirgo ga donu mahimmanci no ara anda da sai kan war go gadi ingai no na donu koi mayo sara kotta ko ne irkoi bai iga bai wata kare na sa su zulumi da gabatar muku da wannan shirin namu na mu hada fada akan maudu'in mu na yau wato haɗarin da ke ɗauke da tafiya bakuntar haure ko kuma yawon taburaɗa troisième et dernière partie de notre émission installée ce soir au sein de la radio Choukra de Matamay. Nous allons continuer avec euh, les défis de la vie de migrants une fois à destination. Basiru kafin mu hutuna hutu na numfashi. Yanzu kuma à komo. Abin nake son in sani. Mm. tun da ka mana zancen mai ake cewa mai gida ne gare ku a shi wannan yanki idan kuka shi babu wanda yake zaman kansa babu wanda yake iya daga ka je dole sai ka nemi mai gida yiwa baka isa ba kai talaka ka je ka kama rija ha baka isa ba su kansu bugajen ba kowa bai isa je rija shi ma sai yiwu da mai gidan shi rabawa za su kuma matsalar ma babban matsalar ma inda take yanzu za mu zo nan gurin mu ga rezo wuri a samu rezo ga yanan hai kun je da samfur ko kuna ganin gashi a zo a layo a ta aiki kuna ta tara dutse kuna ta tara dutse wallahi sai kun je wanki ku rena kanku kudin nika ku kasa mai da ba na mai tunda shi mai wanki he an samu amma nika wannan dole he kun biya wallahi sai dai ku tsere na rantse da Allah sai dai ku tsere kudin nika da aka nika muku dubu daya jika uku da rabi ake nika shi to wallahi sai an yi da nika ku zo an yi wanki ba komi Allah <laughs> kamar <laughs> abin da ke zinariyar da ake tsammani tana cikin duwatsun in aka fidda duwatsun aka fidda ba komai Eh. daga ƙarshe dutsen nikashi ake yadda kika san hulawa haka yake mashinki akwai ta niƙashi. za a zuba ana kwasa da helo ana zubawa aikin wahala gare shi tun daga huddoshi da huddoshi dama ya kun ɗauki kamar kwana biyu in kun tara dutse tun da na farko na ce muke kwana 21 muka yi muna kurare ba mu samu komi ba sannan muka bar wannan rijiyoyin muka ce mai gidan mu ba a samu rezo nan ya sake mana wuri muka je muka samu wata rijiya muka fara tonawa muna tonawa bai hici kafa ɗaya ba muka samu rezo muka gani yana da samfur muka fara aiki sosai muka ɗan tara kaya mun yi solo goma sha ɗai wasu sun samu duk solo ya musu garam uku uku mun ka tayi dai muka je muka yi marsa marsa muka kai eh, nika in ka nika a nan dai a takaice gaskiya mun ka dan samu kuɗi su ne wanda za mu mun bibiya bashi tunda sai da muka sallami shi mai gidanmu muka raba da shi muka abin mu kuma kowa ya samu jika hamsin hamsin a nan muka biya bashi shika duka muka biya bashi sannan muka dan samu dan abin da za mu tono ma yau amma hau da muka koma sai da muka kwana 20 da kyal da kyal da wala haula muka samu jika biyar biyar wallahi da kyal muka samu jika biyar biyar Ya salam. saurare kun dai shi irin wahalhalun da matasan da ke tafiya yawon da suke fuskanta. Dukkan waɗanda kuka ji sun kawo mana irin kalubalen da ke cikin idan ka je ma yadda za ka yi ka samu aiki. To ina son ku ma masu sauraron mu bayani kuma musamman matasa waɗanda ke da burin tafiya ya kuka yi kuka dawo. Muna nan muna nan dai ni dai yadda muka yi muka dawo wannan aiki da muka yi na farko na dan samu na dan matsi ciki na dai na dan samu abin da aka yi na kulle. Na biyu tunda na ga lamarin tahiya yadda take muka ƙara yi muka wahala muka ƙara yi muka wahala can hallo an jima Allah ya taimake mu muna zuwa wani wuri muka buɗa sati guda muka samu jika tamanin tamanin to nan wani cewa akwai kuɗin zawaya mai jika tamanin zaka samu dama banda ma abinci wani jika tamanin da wani abu sai ka kashe ta sannan ka zo ya mai hmm? in ka zo ya mai ka zo gida dan ni nan kin ganin nan daga ya mai sai da aka ɗoro ni mota na zo gida <laughs> alƙur'an kwakwa kwa an cita wallahi ba kwakwa ba wannan ba kwakwa ba kwakwa kwace wallahi tun alquran tun da naje bin wanka na rantsi da Allah mako Allah taimake mu cikin sanyi ne wanka zaka yi nawa eh ha wanka ha eh da inda labarin ka sha kashin ruwa ko yo yo wanka Lallai ta ma daɗi a gida kake kenan. Ina ganin Salisu, kai ma kana da ƙarin bayani, kai ma kana son kan Ai da zina fara bayanin zaman da na yi, kuka ɗan bana haƙuri kuka yanke. Yanzu ma na ƙara baka hakuri. Yawwa, to shine. inda yana gaya muku lokacin da muka je ina suka kai mu menene za mu yi inda za mu ajiye kayan masu suka gwada mana bedi ko ka nuna mun bedi yawa na je aka gwada min bedi nan zan soka kayana na iske dai irin na gidajen tsuntsaye wancan wancan wancan nima na dabara na soka nau nan mun kai mu musatin irin daidai war haka sai ni tsaya nawa na nazari na ce to yanzu ana za mu kwanta hadari ya taho yanzu sai ake ce mun he an jima ina nan ina nan ina nan sallar isha'i na ga manyan motoci sun fara zawa manyan motoci sun fara zawa yanzu wannan motocin wa ashe su ne in suka zo za mu je kalkashin su mu kwanta nan ne dakin yanzu da suka zo naga kowa iya jawo leda shi ta sama iya jawo wa iya balla da gudu iya kama guri a kalkashin mota kana aje gurin shin ka yanda daga dare yayi ka san nan ne gurin ka nan za a kwanta yanzu ni ban ma samu ba sai da wani wanda muke tare da shi ya zo inda ya samu na ɗan rabu da shi kuma kwanta muna tsakakkwanci karhe biyu ne ni in ban mance ba na dare kurin sai na ji an tara motar da muke karkashin ta kin san manyan motoci tara su ake sai sun yi kusan minti talatin mm. su yi gumi to su a shi aikin wajen karhe biyu karhe uku suke fara tada motoci ni na saba a nan gida yanka karhe bakwai ban tashi ba kurin na jiyar sun tara mota na zabura na hoto yanzu wajen mu hadda wannan kwalbatu wannan gota eh, har da gota a kusan Allah ya taimake ma yadda da na tsallaka da na hada ma ciki da gigin barci don da gashi nan kuma a nan ne kuke tutu nan ciki kuma nan kusa karkashi kuma nan kuke kwanci ga gurin dush kuma ga gurin kwancin ku wallahi tallahi akwai wani abokin mu da yake shi hori ne na rantsi da Allah da ya kwanta billahi da da ta shaida ka rike shi likita wani cizo ne da suka samu ko kuda ne ko sabro ne dan qur'ani yanda ka san an mummurda mai wani abu manyan kuraje a cikin na qur'ani da rata horra ce kakal na rantsi da Allah ya rata ya jawur to yanzu ana haka nan daga cikin mu akwai mutum biyu wanda su suka kasa ma zama suka ce su gida ba su taho to su wannan su ne in ka ce gida zaka taho akwai wanda kake tare da su sun jima a nan gurin sai a ce wane kawo naira hamsin wane kawo sattin wane kawo saba'in sai a gangama sai a zo sai a saka mota sai ka taho gida to wai kai da kaje abin da kaje ne ma ka samu a ban samu a domin Allah a ban samu ba amma ka samu na motar dawa gida a alhamdulillahi na samu na motar da yadda na je a saman wannan motar a saman ta na dawo ni kuma kaga inda san samu ne ya bana da ba a saman ta sai dai sai dai a shirgi Yawwa to a saman yawa to a saman ta muka dawo mun je saman ta mun dawo a saman ta a'a magana koma babu a domin Allah ni yanzu fisibillahi in dai ba kaddara ba ko wanda ban na so bana ba shi ba goyon baya ɗari bisa ɗari ya bar gidansu ya bar garinsu ya bar ƙasar shi ya tafi layi wata ƙasa ne ma fisibillahi sai dai hali ne na rayuwa mutane suna tunanin in sun tafi za su samu kuma ku a wanda ake cewa suna samun a cikin mutum ɗari da kyale za ka samu uku wanda suka tsira da wannan abu. Eh, kama abin da zan daɗa Ilusu ya tashi da daɗi ma wajen makwanta da yaje yana ba. Mu a hada kai waka da muka yi cikin ba Bakin rihin asirin ka kana gidanku. Sai ka ga makwanta. Mu mun saba mu kwanta inda muke so mu juya. Kawai a Lagos a waju za ka kwanta. Halin zuwa na da na je ana gudu a kama wajen kwanci da na na kama buri ne da ya kamo rida ya na da danne ni a ƙarƙashin motar da burin suke yawo wannan burin ina gama dan da ya kama ni ni dai ina gada ta ƙari arewa ruwan da ake zubda likita bata dauka dan ciwo kaɗan a Legas wallahi he kai wata nawa kana jiye shi ciwo kaɗan ciwo kaɗan ba iya maka maganin shi a can abun lemal wannan ta wajen wallahi ka dawo gida dole to mu wani matsaloli gaskiya mun gansu na wajen kwanci to an ina ji ya kamata kuma da kuma na abun ma da ni ban san shi ba wani sabulo da wani kudan cizo sai da na je can na san su tun daga wannan lokacin har zuwa yau na san sabulu da ni da nake nan Nijar wallahi in kwanta ni kai ta ce a daki da sabulu ban san shi ba amma ina dira Lagos da sauran Lagos da kudan mata mai ɗaya suke a girma in ya dira ka diddara ka in ka ruha wallahi in ya gama da kai da abin da ka ruha wallahi ya cije ya cije ka kakka ce ka ruha na mata mai in ka ruha ka ka tsira amma na Lagos in ka ruha wallahi ya gama ka da abin da ka ruha shi ya cije ka to ina ji bai kamata mu rufe shirin nan ba tare da wanda zai ba da shawara ga waɗanda ke da burin tafiya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Solda kenan. Ni shawarar da zan bai duk mutumin da yake sanya tahi neman kuɗi to in dai nema ne zashi don ya ci gaba ni ina ganin tun bayo ba ake gaya mana cewa da sabon gini gwanda yaɓi gwanda ka tsaya a gida ka gina abin da uwayenka suka gina wanda su ma uwayensu suka gina yau wa'insu sun tai sun sai da gonakan sun sai da shanun wa'insu sun sai da kayan ɗaki matan suna nan suna zawa kayan dakin da za su zauna a ɗakin mazajen nasu ba su da shi ya kamata a ce wanda bai yi ba ya shirya ya zauna a gidansu zaman gida ya hi waje da ka bar gidanku ka rayu a titi a wulakance wanda ka zauna a gidanku ka ci kaɗan kawa Allah godiya. Mun gode sosai Abubakar Solda kenan da dukkan waɗannan shawarwarin da kuka bai wa matasa a cikin fadar tamu. Mun gode muku kuma waɗanda suka samu halarta a cikin fadar tamu da kuma masu sauraron mu. Kamfin mu rufe wannan filin namu za mu bai wa sainon Sankan Fursan dama ya zo ya gabatar mana da kronik inshi ta yau. Amis de la FADA, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la chronique de Tous à la FADA. Pour le numéro de ce samedi, nous nous intéressons à l'avenir de la poste au Niger, dans un monde où le numérique est en pleine évolution. Amis de la FADA, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde connaît une transformation numérique sans précédent touchant tous les secteurs d'activité. La poste, autrefois pilier essentiel de la communication et de l'envoi de courriers physiques, est également confronté à ce bouleversement. Au Niger, cette évolution représente à la fois un défi et une opportunité pour la poste nationale. Avec la montée en puissance des technologies numériques, les services postaux traditionnels tels que la distribution des lettres et colis voient leur demande munier. Les courriers électroniques et les applications de messagerie instantanée ont drastiquement réduit le volume de correspondance papier. Cependant, cela ne signifie pas la fin de la poste. Au contraire, elle doit réinventer son rôle dans cette nouvelle ère. Le e-commerce, par exemple, constitue un marché en pleine expansion au Niger, comme partout ailleurs. La poste pourrait devenir un acteur clé en assurant la logistique des livraisons, en particulier dans les zones rurales souvent mal desservis par les services privés. Une modernisation des infrastructures et une digitalisation des services sont nécessaires pour répondre à cette demande croissante. En outre, la Poste pourrait se diversifier en proposant des services financiers numériques. La bancarisation reste faible au Niger et les agents postaux bien implantés dans le pays pourraient offrir des services de transfert d'argent, de paiement, de factures et d'épargne digitale facilitant ainsi l'inclusion financière d'une large partie de la population. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la FADA. Merci, c'est nous, Hakane, et on va mettre ça à nous, Kakao, Karshan, Shirana, nous, à FADA, nous, le chon, Ranar, Asabar, nous, gabatar de Shirana, tare da waɗanda suka je yawon tabarada su ganau ne ba je ba sun je sun gani kuma sun zo sun yi mana partage d'experience wanda da fatan hakan zai amfani kuma hakan zai ja kunan waɗanda ke da niyyar tafiya idan ma suna son su je tare da su kuma mun tattauna akan le risque du du voyage les défis de la vie de migrants comme da karshe sun ba da shawarwari sun meka koke-koken su akan wannan lamarin na yawon tabura wanda yasa sunan wannan yankin na kance yayi kamari za zamu yi bankwana da ku sai kun gobe da Allah ya kai mu na rai inda zamu dawo muku da wani sabon shirin kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu ma'assalam a huta lafiya